27 kuma yau 1442 eh, hijiriya kuma yau ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiyya a wannan karatu na da muke yi na littafin fasihul imam bukhari al-imam muhammad ibn sahih bukhari wanda muke niyyar karanta sai muka fara yada zango a littafin malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Imam Bukhari da Imam Muslim ba sa fitar da hadisin mutum sai ya cancanci a fitar da hadisinsa. duk wannan bayani ya gabata sai aka zo batun cewa to a ah, ya kuke ganin su mutane a cikin sayuhul bukhari kuma mun ci karo da su a littattafan da suke bayani akan mutane masu matsala to shine sai ibn hajar ya baka amsa ya ce a ah, mu'allimi kai allah ya tsansa da rama sai yake cewa idan ka ga buhari da musulun sun rawaito hadisan mutanen da suke da matsala to ka duba ka gani ɗayan uku ne ko dai zato bukhari da muslim sun gane cewa wane da wane suna da matsala amma akwai dalilin da ya sa wannan cewa suna da matsalan ba zai cutar da su ba mun kawo dalilai da yawa La'alla wanda ya ce musu suna da matsalan shi kansa yana da matsala kaga ba za a ɗauki maganarsa ba la'alla rikici ne ya shiga tsakaninsu shi yasa ya ce suna da matsala a watakila cewa matsalar da aka zarge su suna da ita ma wato kirkira aka yi aka liƙa musu almuhim dai wai ba da zarar kaga sunan mutum a cikin littattafan masu rauni zaka ce dole yana da raunin ba ta yi kawai cewa aka yana da rauni saboda yawan faɗa sai aka kawo shi don a yi bayani kuma a kare shi kamar yadda bukari ya rawaito hadisin ikirma to kaga wannan ba laifi kenan an zarge shi amma zargin ba zai cutar da shi ba Ah, sanan na biyu bukari yakan fitar da hadisin mutumin da an ce yana da matsala amma yana da matsala ne in shi kaɗai ya yi ruwayar amma in an rako shi to ba shi da matsala to sai Bukhari da musulun sai su fitar da hadisin sanda aka rako shi sanda ya to shi kaɗai sai su kyale shi tun da dama raunin nasa sai ya zo shi kaɗai ne to kuma ba su rawaito hadisin shi kaɗai ba kaga ashe dan kawo kana cewa mu bu mu yadda ba a cikin bukhari akwai rijal din da suke da matsala kamar wani sai mu ce to yaushe yake da matsala ko ma cikin littattafan da ka gane cewa yana da matsala in ka koma zaka ga sun ce sai in ya zo shi kadai ne to anan bukhari ya rawaito masa shi kadai wataƙila dai in ka koma cikin su abu dawud da su tirmizi su nasa'i su ibn maja la'alla anan ka iya samun sa shi kaɗai din sai ka ce hadisin yana da matsala na uku ko ka ga mutum ɗaya an rawaito hadisinsa a cikin sayul bukhari kuma an ce yana da matsala to in ka duba sai kaga an ce yana da matsala ne in ya yi ruwaya a wajen malam wana ko kuma in su wana da wana cikin ɗalibansa suka yi ruwaya a wajensa wanda shi ma wannan duka a sati biyu da suka huce mun faɗi irin sabubba da dalilan ma da kan iya sawa a tantance malamai a ce malam wana in wana ya ruwaya a wajensa akwai matsala ko in fiye ruwaya a wajen wana akwai matsala yanzu a cikin don mu karkare maganar mun karkare maganar muallimi in muka koma shafi na 54 yake cewa fa yukharrijani lirajuli haythu yasluhu wa la yukharrijani lahu haythu la yasluhu wannan ita ce ka'ida da haka suna fitar da hadisin mutum a inda in an fitar da hadisin sa ba matsala inda kuma ya zama da matsala sai su kyale shi sai malam yace wa amma an ikhraj an ikhrajihi li ahadith unas rumu bi naw'i bid'atin amma in kaga bukhari da muslim sun rawaito hadisin mutanen da aka ce suna da matsalar bid'a fa inna sami'a al-imam al-bukhari qa'imun ala manhaj al-muhaddithin fi fi qabul riwayat kulli ma thabata man thabata indahum imamatu fi hadha al-fan wannan kaka samu matsala domin yadda bukhari da muslim suke irin yadda ragowar gawurtattun malamai masana suke yi ne na cewa in dai mutum ya yi fice a fannin riwaya har sunansa ya tambara an yarda da ƙwarewarsa da iyawarsa to wani lokacin ƙaurin sunansa a wata bida'a inda za a iya tantance hadisansa ba ta hana a yi ruwaya a wajen nasa musamman ita bida'a a da tana da bambanci da bida'a a yanzu ita bida'a a da da wahala kaga ta shiga cikin ibada da yawa 'yan bida'a farko takawarsu iri ɗaya da ta ahalus sunna sallarsu iri ɗaya da ta ahalus sunna gudun duniyarsu iri ɗaya da na ahalus sunna inda suka samu zalla a wajen fahimtar wa'yansu matsaloli da suka shafi imani kawai misali in ka ɗauki ɗan khawarij a yan khawarij in ana maganar riko da addini ma in ka zo wurin su ma sai ka rena ma riko da addinin ka kuma matsalar su ba wai dan riko da addinin ne suka zama suna da matsala ba wannan riko da addini kai ma in da hali kai yadda suke yi lokacin da Abdullahi dan Abbas ya je tattaunawa da su ya tafi ne a lokacin rana lokacin da garjin rana sanda rana ta yi zafi kowa yana so ya huta ya kwanta amma su da ya je garin da ya je inda suke unguwar tasu ya tarar da su ba wanda yake kwance daga mai fila sai mai karatun Kur'ani. to wannan mummunan abu ne Alba shi ne bida'ar ba wannan abun yaba ne wato su ɗan hutun ma da ake yi ba sa yi ko maza Allah ya ce salata salatakum ila salata? in kuka haɗa sallar ku da tasu saboda yadda suke ƙoƙarin kulawa sai ku rena sallar ku kai akwai wani abu ma da za ka yi sai kai ba su ku saboda tsabagen tsanantawa ma abin da kake ganin sa wata sunna sunna ce masu sai su mai da shi kamar wajibi da haka ba ka da matsala da yan bid'a farko akan abin da ya shafi harkar suluki da harkar ibada inda ake da matsala da su babba ita ce matsalar aqida amma yan bid'ar yanzu mutum zai iya rantsuwa da Allah akan san zuciyarsa su kuma yawanci na da jinuwa suka yi akan fahimta wata take kuskure ce in sun yi rantsuwa ma to a iya abin da ya bayyana a gare su ne na ilimi duk da cewa an samu waɗanda suke yastabihun alkadib din kamar karramiya rafi ba yan shi'a wannan kaga istisna'i ne amma ka ɗauki yan kadariya wanda suke da yarawun alqadar ko ka ɗauki yan jabariya ko ka ɗauki yan murji'a duk da cewa ‘yan murji akwai nau'i na ibahiyya a cikin al'amarinsu amma dai irin wa'annan aƙidun da suka yi ƙaurin suna an ka ɗauki ‘yan ibadiyya wata firqa ce ta khawarij da su kansu ‘yan khawarij din da mu'tazila ku duba ku ga dai munin aƙidar itizal wanda a cikin itizal akwai abin da zai iya kai mutum zuwa ga kafirci amma duk da haka in ka ɗauki yanzu ka je ka karanta tarjamar zamar za ka yi kuka da idan ka ga mutum ne nagari mutum ne da bai san wargi a cikin rayuwarsa ba mutum ne mai naci a kan karatun alkur'ani mutum ne da ya hidimta wa alkur'ani ya hidimta wa hadisi kun ga tafsirinsa dai alkashaf kuma yana da alfa'ik fi gharibul hadis bai san wasa ba a cikin al'amarinsa amma da yake Allah kuma ya jarrabe shi sai ya zame ta fuskar aƙida to idan addinin mutum ya bayyana kuma aka gano cewa harkar ruwaya ya kware ya iyata kuma aka gano baya ƙarya shi sai a yi ruwaya a wajensa dama me yasa ne ake tsin ruwaya a wajen ɗan bida saboda ba a amince masa lalla zai iya yin ƙarya don aka gano baya ƙarya sai me kuma shi yasa sai malam nan yake ce mana sukan karɓi ruwaya duk wanda ya tabbata a wurinsa cewa lallai wato malintarsa a fannin ruwaya da addininsa da kuma gaskiyar zancensa da kuma wara'unsa tsantseninsa kenan wa in kana qad waqa fi naw'i bid'atin da ya fada cikin wata bid'a ne bi ta'awilin sa'ir da tawili wanda yake zai wa a ce mutum ya iya rike shi a matsayin tawili ko da kuskure ne a ijtihadin akhta fihi ko ijtihadin da ya kuskure a kansa Wa al-imam al-bukhari huwa هو kathirin min minar muhaddithina kuma dai mazabar imam al-bukhari ita ce dai mazabar da yawa daga cikin malaman hadisi wa min ha'ula'i daga cikin wa'annan tilmizuhu wa khirriju al-imam muslim imam muslim ma dai almajirin imam al wanda bukhari ya yaye shi faqad rawa fi an ahl al-bid' wal ahwa' al-ma'rufin bis-sidq wal-itqan shi ma muslim ya rawaito hadisan yan bid'a a cikin littafinsa amma an san su da ƙwarewa a ruwaya wajen hadda da kuma gaskiya wa bi khassa idan damma ila zalika alwara wa taqwa musamman ma kuma in yanzu bayan gaskiyar da kwarewar kuma suna da tsantseni da taqwa wa inna ma tuqafu wa inna ma توقف من توقف في الرواية عن أهل البدعة واتو إما لأنه يتي taka birki ko waɗanda ake taka musu birki a cikin 'yan bid'a ake ƙin karɓar ruwayar su in ma li'annahu lam yatabayyan lahum ko kuma wato wa inna ma tuqafu man tuqafu fi riwayati an ahli al-bid'ati in ma li'annahu lam yatabayyan lahum sidquhum aw aradu muhasarata al-bid'ati wa ikhmadaha hatta la tashu sun taka birki ne ko sun dakata sun isa rawaito hadisan wasu daga cikin 'yan bid'ar ko dai don saboda ga bid'a kuma ga shi su bisa ga gaske su ta bayyana a gare su to kaga shi kina abin yayi yawa shege da hauka sai su ya gaskiya wannan dama ai gaskiya muke nema kuma mu ga gaskiyar anan ba ko kuma eh akwai gaskiyar irin yadda take a wajen wa'ancan kuma ga bid'a to amma in muka rawaito hadisinsa zai zama kamar mun taimaka wa tsarinsa na bid'a ne wasu mutanen za su iya hukuwa da su to kuma dama hadisin nasa dan ƙari zami dan gishiri muke so mu dan ƙara kuma muna da hadisi kenan sai mu kyale shi kawai mu nemi na wani wannan shine dalilin da yasa kaga sun kauda kai gaburan hadisin dan bid'a mai gaskiya ko dai dan ba su gano gaskiyar ba su in kai ka gano da za ka ce me yasa to ba su rawaito hadisin wani ba da sun rawaito wani to wannan din ba su ga gaskiyar ba kai in ka ganta shi kenan zai ka zai ka rawaito daga gare shi in kana yin ruwaya ko kuma eh sun ga gaskiyar amma su mutane ne masu da'awa hatta a rubutun ma sai sun yi da'awa kar su je su rawaito hadisin sa kuma su wanke shi mutane su da su mutumin kirki sai su fasa an fahimci wannan don kan bid'ar ta yaɗu walakin sha Allah ta'ala an tafsura albid'u wa tafshu wa tabannaha kathirun min alulama sai dai kaga Allah ya kaddara bid'a ta yaɗu har wasu daga cikin malamai ma sun karɓi wasu bid'o'in wal fuqaha wal ubbat da malaman fiqhu da masu bauta falam yakun min al maslahati tarku riwayat riwayatihi riwayatihi kaga ba zai zama maslaha ba a ce wai duk wanda aka ganshi da bid'a ba aka karɓi hadisin sa ba ba zai yiwu ba saboda in aka basu li fi fi ha in dirasan lil ilm saboda in aka basu ilimin masu sai ya rushe wata tadyi'an sunan kuma za a je yi asarar wa'ansu hukunce hukuncen wa'anda su ne suka rawaito su in maka daka ta bid'a su to kuma ba wata gaskiya kenan da zamu karba fa kanat al maslahatu ash-shar'iyyatu taqtadi qabulaha ma damu multazimi na bisidik wal amana wannan shi yasa maslaha ta shari'a ta hukunta a karbi ruwayarsu muddin dai sun riƙi gaskiya da amana ƙalar khatibul bagadadi ba da an zakara asma a kafirin minar ruwa khatibul bagadadi bayan ya faɗi sunayen da yawa daga cikin malamai mara marawaita sai ce a ihtajja bihim wahum mansubuna ila bida'in muxtalifa wanda ya uhtujja bihim an kafa hujja da hadisansu kuma ga shi dai haka yan bid'a ne sai ce dawwana ahlul ilmi qadiman wa hadithan riwayatihim malamai a tunda da yanzu inji kadibul bagdadi sun rubuta ruwayoyin wayannan malaman masu matsala wahtajju bi akhbarihim kuma sun kafa hujja da hadisansu fasara zalika kal ijma'i minhum wannan sai zama kamar ijma'i ne malamai sun gamsu cewa in dai an tsinkaye amana a riwayar mutum kuma an san yana da gaskiya kuma an san yana da kwakwalwa ta hadda kuma an san yana da mai da hankali a riwayar to a karbi iya abin da bai dace da bida a saba ragowar bida a ba. yanzu misali kalbi wannan amma ba bukari bukari bai lamyar wa an kalbi kalbi ai kowa ya sani bal ma uttuhim an tuhume shi amma saboda faɗin iliminsa da karatunsa abin da ya shafi tarihi abu janab sai zanto su ibn jarir suna kwaso ruwayoyinsa saboda sai su koro maka ruwaya ashirin talatin tasa saboda sun sani a cikin ashirin talatin nan ba ka rasa ko ɗaya ko biyu ko uku masu ɗan amfanin da za ka iya ɗauka ba shikenan in kana da ƙwari a ilimin hadisi sai ka bibi duk wata ruwaya da kaga akwai nakara a ciki sai ka batta wacce ka san ba nakara sai ka ɗauke ta saboda idan muka dakata an samu ruwaya ashirin a wajensa goma sha takwas duka ƙarya ce amma biyu kuma masu mahimmanci ne amma a cikin biyun nan akwai ɗaya da shi a wajensa kaɗai za a samu ko don albarkacin ɗayan nan ai a rawaito don kar a kyala ɗaya ita kuma ya asararta an fahimci wannan jama'a sai ce wannan ya zama kamar ijima'i ne a wajen malamai wa huwa akbaru al-hujaji fi hadha al-babi wa bihi yaqwa adh-dhann fi muqaranati as-sawab yace kusan wannan shine mafi girman hujjoji a wannan babun kuma da shine zato wajen haɗa tsakanin ko kuma wajen muƙarana ta abin da yake daidai wato zato ɗin yake ƙarfafuwa ta amin kalamin khatib fil kifaya wa qala ali ibn al-madini babban malami ali ibn abdullah ibn ja'far ibn al-madini Allah ya ji kansa da rama shi ma dai har yanzu imamul khatib ne ya naƙalto daga gare shi yake cewa lau taraktu Ahalal basra li halil qadar walau taraktu Ahalal kufati li zalika ar kharibatul kutub da a ce ni a matsayina na malami mai ruwaya na yi la'akari da cewa garin basara an samu fantsama da yaduwar bid'a ta alƙadau ne waɗanda suke da ra'ayin cewa Allah baya sanin mummuna abu zai faru kai ba ma ya sanin abu zai faru sai abin ya faru Allah ya ke sani su a ra'ayin suke an gane wai abin da ya wai saboda in suka ce ai kafin a yi abu Allah ya sani to wai gani suke kaman za a tambaya to ya aka yi kuma ya sani ya bari aka zage shi ya aka kuma ya sani ya bari aka yi kaza ya bari aka cinye musulmai a yaƙi su a ganin su kamar in haka ya haka to an danganta wa Allah gazawa ta'ala Allah amma ya nuna uluwan kabir to da haka sai suka ga maslahar shine bari su kore kaddara kawai idan mutum ya fada a jarabawa shi ya ga dama ya fadi ai akwai wanda ya ce wancan din shi ya ce a mu sai muka ce a Allah ne ya rubuta asali kuma sai ya yassare muku sabubban wanda ya riko da sababin tserewa sai ya tsira wanda kuma bai riko ba sai ya rubuta ya suka ce a kun yi haka ne don ku zagi Allah wanda kusa yanzu kusa aƙidar a matsayinta na aƙida ta ƙadariya ta rushe amma akwai waɗansu ƙungiyoyi da suke riko da wani ɓangare na aƙidar kamar 'yan shi'a a aƙidar shi'a akwai ƙadariya akwai ƙadar domin su yan shi'a da aka zo wa an tu'mina bil qadari sai suka ce ba kaddarar da suka yarda da ita ce kaddara ta alheri amma sharru kaddara ta sharri suka ce a shi ba ruwan Allah bai ma sani ba shi yasa sai a ce a to ya ku ya ku yan shi'a yanzu ku da kuka gano cewa a sai na abubakar da umar munafikai ne ya aka yi annabi bai gane ba a ya gane ta kiyaye to shi kenan ta kiyaye ya aka yi suka zama abokansa Allah ba ya san cewa kafirai bane kamar yadda kuka sani cewa Allah ma bai sani ba sai da suka kafircin Allah ya a'udhu billahi min shirk to da aka shi yasa a cikin aqida su ma akwai albada ai kun san aqida albada ko wato sai daga baya sai ya bayyana ma sai Allah ya gani ya gane kaga mu a fahimta mu suna danganta Allah jahilci ne kuma aƙidar ƙadar tana jagoranta mutum zuwa kafirci haka ne? idan haka ta fantsama a basra kuma har an ci mutane yaƙi ita kuma ita ce farkon aƙidar da ta fara bayyana bayan rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya ga hadisin farko a cikin sahihu muslim bayan muƙaddima hadisin farko shi ne hadisin Umar bin Khattab amma asali wanda ya rawaito hadisin Yahya bin Ya'mar asali daga Kahmas ibn Isa ne zuwa Kahmas ibn Hasan ne ko ma'an ibn Isa daga Kahmas ibn Hasan da Yahya bin Ya'mar yake cewa ya mun fita da ni da abokina a wannan ibn Abdurrahman bin Waye al-Himyari ko ne a mu'tamirai mai ruwa ya ce ko dai hajji suka fita ko umara ɗayan biyu ma'ana dai sun je maka sun je aiki ko na hajji ko na umara to yake cewa sai muke cewa dama ya ce ina hukar yace muke cewa ina ma dai Allah ya samu dace su tabi aini da himyari ɗin da ya haibu ne amar ma dai Allah ya samu haɗu da wani daga cikin sabon annabi sallama mu gaya masa halin da ake ciki a garinmu an samu 'yan tsagiru wannan ma'abadin juhani sun zo da wata aƙida ya ce kawai fawfi ƙana bi abdullahi bin umar sai allah ya sa muka game da abdullahi dan umar fakta na finawo sai muka kewaye shi ɗaya tsaya a dama ɗaya tsaya a hagu muka ce ya aba abdurrahman innahu kharaja qibalana nasun yaz'umuna allah qadar kaga mun samu a garinmu an samu mutane sun fito su wai yanzu a ganin su wai ba a ba kaddara wannan ma'unuf cewa al'amura kawai haka sasakai suke sai dai kawai abu ya bullo ya faru ko da muka tarin nan a ra'ayinsu ai sai da muka taru Allah sai ya ga mun tare sai ya turo mala'iku wal iyadu billah yaz'umuna alla qadara wa anna al unuf sai Allah dan Umar yake cewa to in ka gamu da su ka ce musu ni ba ni ba su kuma su ma ba su ba ni kuma na rantse da sarkin da ubangijin da da shi abdullahi dan umar yake rantsuwa da mutum zai ciyar da dukiya da girmanta ya kai girman zina Allah ba zai karɓi wannan ciyarwar daga wajensa ba don ba musulmi ba ne har sai ya yarda da ƙadda yara sai ce na ji mahaifi na umar dan khattabi yana cewa bai nama na hannu julusun inda rasulullah sama isala alaina rajulun shadidu bayadu fiyabi shadidu sawadu sha'ar la yura alayya asaru safar wala ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila da rukbatayhi ila rukbatay annabi ko ila rukbatay wada kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya muhammad akhbirni قال أن تؤمن أن تشهد الله إله إلا الله أن محمدا رسول الله وتم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه قال صدقت حكني قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان أنا نيم هل الشيء قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر فيكم يقعت خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم, بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمت ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاهي هو الشائي يتطاولون في الدنيا ينافل أهك في ثم انصرف فهوك ينابك لك وثر واي سيدنا أمتي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا قبل نزع الله صلى الله عليه وسلم قبا ينقوانا أكو وثر واي فلبست مليا سيدنا زونا دوغ اللوكتي a wata ruwa ce maza rasu ake cewa ruddu alayya sa'i ku je ku ce da wannan mutumin ya dawo sai aka je sai aka ga baya na to sai na gamu da manzo Allah sallama sai ce ya umaru a tadri man sa'il ka gane wannan ko wanda yazo ya tambayar qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala zaka jibril a wata ruwa kuma fa innahu jibril a wata ruwa kuma fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum a wata ruwa kuma atakum yu'allimukum dinakum to mahallin shahid aran shine an tumina bil qadar to an samu malaman da suka gamsu da wannan ra'ayin na al qadar kaga wannan ra'ayi ne da yake kawo mutum cikas a imaninsa ko to sai ali ibn madini yake cewa da zan ta wannan mugunyar aqidar da da yawa daga cikin malaman basara suka rufta cikinta li halil qadari saboda matsalar basara ce in kyala hadisan yan basara in ce ba zan karba ba walau tarattu ahalil kufa kuma kowa san kufa da shi'a ta fantsama a abin nan a kufa ta yi musu irin wato ana cewa menene kadar ƴaƴan mai ake cewa kanya haka ta yi musu warwas da wuya ka samu mutumin da ya rayu a lokacin ya taso to taso malaman da suke karantar da kai duk aqida su kenan inda zaka je dandali haka ake yi yau da gobe yau da gobe sai ka ga aƙidar tana nema ta zama haka kai wani ma ko aƙidar a zuci bata zama haka ba inda sakaci sai ka ga magana ta shiga bakin ko ba haka bane yanzu ka je ka gamu da irin hausa mu da suke zama a wance musulmai da suke rayuwa a inda kiristoci ne suka yi dominatin ɗin wuraren kamar misali a wasu garuwa na gabashin najeriya ko kudancin najeriya kudu maso gabas da za ka baka tarar da musulmai su ne minority za ka zo ka tarar da unguwa guda ma kila ba masallaci wani watakila za ka zo a yi abin ban al'ajabi sai ka ji ce jesus christ ko ba a haka ta asa cewa kuma wannan abin kafirai ne suke yi kuma su a aƙidarsu ma kaman kai ne ka kira Allah su a ganin su Allah suka kira kaga kafirci ne wannan to da yawa daga cikin malaman kufa su kuma wasu sun kamu da virus na shi'a to ali ibn madini kuma ya san akwai ilimi a basra da kufa yace law taraktu ahla al-basrati li hal qadar da na daka ta matsalar aƙidar al-qadaru al-qadariyya na kyala hadisan yan basra walau taraktu ahlal kufati lidhalika ra'ay da nayi shakulatan ɓangaro da hadisan mutanen kufa saboda wannan ra'ayin shi an ce kenan la kharibatul kutub da littattafai sun lallace da ba za ku samu hadisai da yawa ba amma mukan shiga sai mu yi tankaɗe da rairaya akwai wanda muka jinjina shi muna yi muna ɗan jin ƙarnin aƙida amma sai muga karnin da za a iya ɗauke numfashi ne a madadin ta hanci a yi shi ta baki sai mu haƙura mazauto wanda kuma ba zai ba sai a wurgar da shi a tsala hadisinsa to kaga ashe nan tun kan a haifi uwar bazuku babba da jaka take da jakarta zai zai ce mana a sai yanzu ya gano ashe akwai matsala a cikin Bukhari da musulun a a yanzu dai kai ka kai tsaikon da za ka iya bukar da musulun shari, amma kafin ka ba tuntunin masu shari su yi shari, yau ana mata maguzawan kirkiwa ke ta su ciwa ke masu shari ba tuni suka yi sharri suka gama wa an sabu al'akwali fi hadhihi mas'ala ma ashara ilaihi al-hafiru zahali maganar da ta fi zama daidai a wannan matsalar. wata matsala ce matsalar. a ga wani da wani a cikin sahihul bukhari a ce mai isa bukhari ya rawaito a wajen su ba kai abinda muke magana ba kenan so mun ce daga cikin sharadin bukhari dole sai isnadi ya zama yana da tsafta isnadi kuma magana ce ta mazaje da yadda suka ɗauko hadisin ko ba haka bane sai muke magana akan ai su din akwai wanda aka kawo su a mushi mutaba'at wa shawahid akwai kuma wanda aka kawo su a cikin usul to na mutaba'at wa shawahid ma su ake bi ake wanke maka su sai aka ce to maganar da imamu zahabi ya faɗa ita ce magana da tafi zama tafi dacewa ma ka jita ga abin da zahabi ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama wanda wannan magana ta sa tana cikin siyaru a alamin nubala yake cewa fa jami'u tasarrufati fa jami'u a hadisi in ka ɗauki dukkan take-taken malaman hadisi zaka ga tu'zinu bi annal mubtadi'a game dai da abin da ya shafi wayar hadisin dan bid'a za ka kamar da alamar cewa shi ɗan bida'a idza lam tubih bid'atuhu khurujahu min da'iratil islam in dai bid'ar da yake yi bata fidda shi daga musulunci ba bata kwabe mai rigan musulunci ba walam tubih damahu kuma in dai bid'ar da yake yi bata kai ai masa hukuncin kisa ba hukuma ta yanke mai hukuncin kisa ba in dai bai kai wannan ba fa inna qabula ma rawahu sa'ihun to zai yi wa a iya rawaito hadisinsa in aka bi ta ƙa'idoji wannan maganar da zahabi ya yi kuma dai kowa ya san dai zahabi dai a hadisi ka dai zo ka ce za ka soki zahabi to uban kuturu ya kaɗa ai idza ulima sidquhu in aka gano gaskiyarsa wa itqanuhu da ƙwarewarsa wajen hadda wa harrihi fi talabil haqqi kuma aka san yana da kirdadan neman gaskiya to kawai za a iya ruwaya a wajensa wa qala aidan zahabi ya ƙara faɗa a cikin kamen da ke cikin siyar wa qad laqaha bil qadar jama'atu ku fa cewa a cikin malamai marawaita akwai waɗanda suka suka cakuɗi da dattin aƙida ta alƙadar qadariya kenan wa hadithuhum fi sahihain kuma ka iya samun hadisan su a cikin sahihain aw ahadihima ko a cikin bukhari ko a cikin muslim li'annahum mawsufuna bis-sidq wal-itqan ba wai saboda qadar din su ba saboda gaskiyar su da kwarewa na bada misalai kuma irin su Hisham ad-Dastawai ko ba haka ba da sauransu وهذا بين في أن مدار, مدار توثيق الأئمة لجماعتهم فيهم نوع بدعة وتسحيح أحاديثهم إنما هو على الصدق والإتقان wannan a bayyane shi kenan cewa allar rantsuwar malamai ƙarshen abin da suke taƙama da shi wajen karɓar ruwayan mutumin da yake da matsalar bid'a shine a samu sifa biyu shine as-sidq wal itqan sai na uku ta talab al-haqq gaskiya da ƙwarewa wajen hadda da kuma kirdadan gaskiya wani abubuwa guda uku in suka haɗu akan mutum in dai bi bid'arsa bata fidda shi daga musulunci ba kamar gulatun rafiba gulatun shi'a kaga wannan su sun fita daga musulunci wanda duka yake dangantawa annabi sallama wani abu wanda in aka dangantawa annabi da shi zagi ne ko wanda yake fifita wani akan annabi ko yake fifita sayyidina aliyu akan annabi ko yake fifita sayyidina usain akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake allantar da sayyidina aliyu wannan kaga su waɗannan kuffarun ne aqha kafirai ne na haƙiƙa zunzurutu ah, kamar wato wa'a eh, cikin wa'a mutum da muna magana akan bid'ar da ta bayyana a lokacin riwaya kamar akwai mutane da aka yi musu hukunci da cewa jinin su ya halatta saboda sun zo da abin da ya yi hukunci ya ya hukunta riddarsu to irin wa'annan ba su ake magana ba a ana magana ne da wa'anda ba su kai wannan matsayin ba ba su fita daga musulunci ba illa iyaka ka ce musu fasikai ne wanda suke ganin cewa sai na abubakar ya zalunci na na fatima sai na umar ya zalunci na na fatima ko sai na abubakar da sai na umar sun hada baki eh, sun sa an je an yi wa na fatima duka an balla gidanta an balla mata kashi kaga wannan karshen abin da aka ce musu su ne kazaba zalama wa'annan masu faɗa wannan maganganun fasikai ne azzalumai ne makaryata ne ta ya suka zama fasikai saboda sun kalli mutanen da manzon Allah su sama ya wanke su su kuma sun saba wa manzon Allah sun sama saba wa manzon Allah kuma fasikanci ne wa man yushaqiqir rasula ko a ra'ayi ne min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil nuna, kaga fisku kenan wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masiya." kaga wannan kenan da haka su irin wa'annan za mu hukunci da fasikanci ko da dai cewa an samu daga imam malik cewa a cikin gulatun rawatib waɗanda suke tuhumar na na aisha da zina to sun kafarta dalili saboda allah ya wanke ta a cikin alkur'ani su kuma ba su yadda da wanke ta ba a cikin alkur'ani wanda kuma ya yadda da abin da ya fito ƙarar a ƙur'ani ya kafarta to amma duk da haka shi ma ya kamata mu yi taka tsantsan shi imam malik da ya faɗi wannan ya san me ya faɗa a idan ya zanto ya yi haka ne da tawilun sa'ir saboda babin tafsir babi ne babin da ya kai shi wahala a cikin harkar ilimi domin akwai hukunce-hukuncen da ta tarattabu ala tafsir in baka kafarta mutum jinin zafa ya halatta nan, to don a daɗa ƙofar fitina shi ya sa ƙa'idojin da ke tattare da babin tafsir suna da matuƙar yawa idan misali shi tun tasowarsa duk malaman da suka karantar da shi sun ha'ince shi a wurin bayanin ayat na misali ayoyin wanke na na aisha da suka tashi suka kama shubuha suka ce ai wannan ayoyin ba na na aisha suke nufi ba mariya suke nufi kuma su kawo wata kissa su haɗo da wani hadisin ƙarya su komai su ba wa mutum shi kuma a iya fahimtar sa ya gamsu da wannan bayanin nasu kuma wancan bayanin da suke kawa na ƙaryar yi wa na aisha sharri an gina shi akan cewa gaskiya ne shi a fahimtarsa cewa wannan kai ne kai ne kake so ka soki wannan saboda wata mummuna ka shi ma wannan ka iya masa hukunci da kafirci kai tsaye to kaga shi ma ita ma matsala ce mai faɗin da sai an tsaya an nutsu tukuna an duba shin a iya masa uzuri da jahilci ko ba a yi masa ba wannan kaga ita matsala ce da malamai sun tattauna ta dan haka kakkaje kana dan kolanka ko kana titi biri ka ɗau kaulasan ka dinga wurgawa mutane wala na anu ƙaunin ala ɗaya ta'dilu i'dilu huwa aqrab kuma ya zama kana taka tsantsan hatta wajen tsalaƙin kafircin ma abin da ya tabbata to ya zanto ana ɗora kafirci akan sifa fiye da akan mutane saboda kafin kafirci ya hau kan mutum wato in ka ga dogon zangon da ake ɗauka. kuma da irin tabi'at din da za su iya biyo bayan aka samu kuskure za ga to gaskiya gwanda ka ja gefe ma tunda in baka kafarta shi ba in ka je alkiyama Allah ba zai ce me yasa kafarta shi ba kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa ka duba ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama imam ne shi imamun ne shi Allah ya gafarta masa kuma kowa ya san yadda takobin ibnu taymiya take azara akan yan shi'a kai a azara akan duk wani makiyin Allah a akan yan bid'a a akan mulhidai a akan gulatul falasifa a akan hatta mutasawwifa ma yan sufiya to amma da ya tashi kaga ya yaƙi tatar ya zama kwamanda na yaƙi da takobi aka yaƙi tatar Allah ya sanya nasarar a hannunsa amma in aka zo mu'amalarsa da 'yan bid'a tsakanin shi da su wallahi sai da wani yake faɗa daga cikin magabata ya ce wadittu ni li ashabi kabni taymiyata li a'da'i yace ni fata na da ma a ce Allah ya ban bai wadda zan iya mu'amalantar abokaina da irin kirkin da ibnu taimiyya yake wa makiyansa makiyan nan nasa ba fa kiyaya ce ta siyasa ba kiyaya ce fa ta tsakanin bid'a da sunna amma ibnu taymiya ibnu qayyim yace na ta zuwa na gaya masa cewa ai alhamdulillah yace me faru Allah ya kashe mai ya fida ya dame mu ibnu qayyim yace ibnu taymiya yace me kake cewa ka kusan abin da kake cewa wannan magana da kake ta dace malami ya mutu ka zo kana munna ya tashi ya fita ya tafi gidan shi malamin dan bid'a ne fa amma yana masa kyakkyawan fatan Allah ya yafe masa Allah ya sa tawilin da yake da rashin sani Allah ya karɓi uzurinsa ya ba iyalansa haƙuri ce ku yi haƙuri Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa duk abin da kuke bukata dan Allah kar ku yi kukan rashinsa ku zo ku karɓa a wajena shi yasa in ka gan kana karanta za ka ga yadda yake yaban wa'yansu mutane wanda kuma in ka duba suka caje su za ga akwai wasu bidiyoyin da shekul islam ya yi musu kace-kace bidiyoyin amma ana magana wane da wane kuma to a nan malitta take fitowa shi sa ya ga wani da ya dan yi dan karatun sa ka ya dan samu an dan sauke bulugul maram da shi ya dan saurari lakta ɗaya biyu uku goma ishirin talatin ta wani malami a nan gaba da yamma kudu da arewa alhamdulillah yanzu ya fahimci cewa eh, aske gemu bid'a ne eh, take wando bid'a ne to daga nan sai zama rike asuwaki sunna ne kaga wannan duk shi'ar ne na sunna da ahli sunna shikenan ya fara yawo da littafi a hammata sa duk inda ka gama da shi da littafin sa da asuwakin sa ji to wannan duka sifa ce ta ahli sunna kuma sifa ce mai kyau to amma sai kuma ya haura daga nan kuma sai ya fara ganin waye shi kuma baya yawo da asuwaki baya yawo da littafi a hammata shi baya sa jallabiya wani lokacin ma abin har ya tafi zuwa ga jallabiya to kuma ya hada jallabiya da su ina barin sunna sai a tsallaka kuma kai na ga alama wani fi bai cika sajin lafiya ba to wai ka samu matsala da saboda ba ka sajin lafiya ko saboda ita ganin ka da alfakiya ko ba ka da kum a aljihunka kana ta mu shi ko da an haɗu da kai salamu alaikum yana tofa ma yawan asu a kiba kuma yana tattaje mu to sai kuma ya fara hukunta ta sai fara lura da anya ku gemun ka tsakanin jiya da yau baka taba wani abu ba Allah ya turo ka kai wannan dubbin cikin haramun ne in ka in za ka yi wa'azi ko ka jiwaye daga wannan ka kai amma ka tsaya bin dukka to kuma ana nan ana nan sai aga na fa ga wani tare da shi da wani wani faɗan bid'a ne wancan din ya ko wani sunnan nan tasa ko har yanzu akwai ta kabibi ya fa jiya bai yi kiyamun ba ba ma kiyamul laili ba bai ma tashi yayi raka'ata alfajar ma bai yi ba fa amma kuma ya gana tunanin an ya kowa nan nan kamar kwa yana da yar matsala matsala na fa gan shi tare da suwana da suwana to kuma daga nan ana nan ana nan kuma in aka rashin sa'a sai kuma a shiga a fara sannafa mutane ai wani yana tare da suwani sai kuma gaba ɗaya ma sai a tashi ma daga kan arna a tashi daga kan yan shi'a ɗin a tashi daga kan masu kawo ɓarnata-ɓarnata sai kuma a dawo kan mutane na gari a iya cikin masallacin sunnan a da'irar sunnan za a fara cewa wane mumayyi ne wane kuma yana da matsala wane yana da kaza wane ma yana da kaza wane ma yana da kaza sai ka ga duk mutanen kirkin masu alherin ma su ake kakkaucewa su ake zazzarewa wani lokacin ka ga an gan kama malam in gaya maka haƙora sun zama da kasan al'aura ba zancen ma a ga haƙoran mutum yana murmushi da fara'a Shi shikenan yadda kasan ana bautawa Allah da tsanani wala ta ibn taymiya duk ba haka take ba haka manzo Allah sama ma ka tukan tukunna shi da yazo da addinin wanda dan shi ake sunnar ba haka yake ya zauna hadda munafikai kuma ya san munafikai ne Allah kuma ya gaya masa ma walau na sha'u la arainakahum fala araftahum simahum wala ta'rifannahum fi lahan alqawl ku duba ga yadda yawa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da ya mutu ɗansa Abdullahi ibn Abdullahi yazo ya ce a taimaka ya Rasulullahi a ba da riga a je a kai masa mazala ya bayar kuma ya san munafiki ne amma ai dan ake dubawa ba uban ba uban ba a bakin komai ke ba amma bashi ya ji da gararin azabar da zai tara a wajen Allah subhanahu wataala to zaka tuhu manzo sama ne to amma mu anan sai kaga tsananin ya kai tsanani to anan ma yanzu ka duduba ga abin da Khatibul bagadadi yake faɗa duk sunan ka za ka kai Khatib ne shi da ya rayu lokacin da ta tuntunuwa ba su zama ba su kai ba khatib ya rasu shekara ta 463 shi yasa galibi masu irin tsaurin ra'ayin nan a cikin sunna in ka zo ka ɗai da su ka ce duka da mai kuke takama wani abin takaici wani sai ya gwada maka cewa ai yayi karatu online ya samu ijaza a wajen malam wani shi malam wanan da yake faɗa kai zama kuka yi ga ga malam wanan amma kai mai isa baka samu irin fahimtarsa ba in kuma malam wani yana fahimta to ɗalibin waye ka ce ɗalibin shekul albani ne to me yasa shi shekul albani ba shi da irin wannan bakin halin shi bai fahimci addinin ba ne ɗalibin shek bin baz ne bin baz allah ya gafarta masa saboda tsabagen ta samu da imani da taɗawa da kuma dacewa shekul azhar ɗanɗawi wanda ya mutu allah ya ji kansa da rahama lokacin da yake madina wallahi a manhajin ahalus sunna yake na salafiyya kowa ya gani a tafsirinsa da komai ni na ji shi mun je mu'tamar ba wai labari ake ban ba gashi ina kallo shi yana magana yace a iya rayuwarsa da Allah ya halicce shi bai taba jin daɗin rayuwarsa ya tsinci kansa a wani jawi na imani ba irin lokacin da yake koyarwa a Madina a jami'atul Islamiyya shi Sheikhul Azhar fa amma da ya gama contract ɗinsa da ya koma misira aka yi masa shekul azhar shekul azhar kuma ai wani matsayi ne na babban malami a duniya wanda in ya ja daga ya ce kaza ba daidai ba ne dole a saurare shi a ji dalilinsa ko kuma ra'ayi ne da miliyoyin mutane suke bin ƙarƙashin ra'ayin shi kaɗai ya isa ya kawo fata wanda za a dogara da ita a duniya to amma siyasar kuma masar ba irin siyasar saudiya ba ce sai jirkice ya koma a shari'arsa kuma ya zanto ba ma wai ya tsaya a nan ba ya zama yana yi wa ma salafiya raddi in bukatar raddin ta kama ana nan sai Allah ya kawo shi Saudiya ya zo ziyara ta aiki kabin baz yana da rai kuma a lokacin da yake eh, ra'isu kismin tafsir a jami'ar islamiyya bin baz shine mudirin jami'a kaga sun yi aiki tare ko kuma an san juna sai Allah ya sa malamai da ke kewa da bimban suka ce to algafarta malam gafa dama ta samu shekul azhar ya zo kuma zai zo wurinka kuma duniya za ta gani za a ɗau hoto za a naɗi magana muna ganin ya kamata a bijiro masa da matsalolin da aka ji ya saba wa tafiyar ahalin suna ya kawo da ni kaga sai a samu dama duniya ta gane cewa ba shi da hulɗa wani ai aiki ne na da'awa ko ba haka ba shekul bin ba ya ce to ba damuwa insha Allah za a yi sai da shekul azhar ya zauna sai aka ce masa to shi shek bin baz Allah ya gafarta masa wannan malamin mu yake gaya mana shek ali ibn ghazi tuwajiri hafizahullah sai ya ce algabata malam shi bin baz bin yake cewa eh, ah, me ra'ayinku mu tattauna game da matsalolin da muke da ɗan saɓani a kansu don mu cimma matsayar da za ta taimaki al'umma shekul azhar ya ce masa ya sheikh ana inda ka daif ni baƙo ne a wajenka kuma kai an san ka da karamci wani abin da ka ce mu tattauna zai iya haifar da damuwa a cikin zukatanmu ko ni ko kai abu ne da bai kamata ba bin bai ce masha Allah barakallahu fikum abin da kuka nema shi za a yi ba komai a kyala abu saboda maslahar girmama bako da mutunta shi amma ya an san dan akan bid'a yake bin ba shi kenan saboda ya kula shi ya zama dan bid'a dan haka akwai lokacin da dole ake iya wa mutum uzuri da hanzari amma duk uzurin da za a yi mutum da hanzari kuma ba za a karɓi batansa a ce za a yi mujamala a yi amfani da batansa to wannan shine abin da malamai muhaddisun suke bi na gaya muku a zabi da ya zo tarjamar aban ibn taghlib al-kufi yace shi'iyyun jald dan shi'a ne konan ne lakin lakinnahu saduqul lahaja sai dai yana da gaskiyar baka falana sidquhu wa alayhi bid'atuhu mu mun karɓi gaskiyar bid'a kuma ya je ya rike kayansa to wannan ne abin da malam ya faɗa yake cewa fannaziru fi tasarrufatil a'imma wanda duk ya kalli yadda malamai suke yi ya tabayyana lahu anna madara mas'alati qabuli riwayati sahibil bid'ati inma huwa ala di zaka ga dai dai inda in aka je aka dawo dan bid'a in kaga an karba hadisin sa to magana ce ta addini wasidq da gaskiya wal wara da tsantseni wal amanati da amana والتحري في طلب الحق دكما كردادا قسيا والإتقان دقوري وأهدا فمتى ثبت ذلك فحديثه مقبول عنده ko da zarar wa'annan abubuwan sun tabbata to za a karɓi hadisinsa mawthuqun bihi fi riwayatihi kuma za a amincewa riwayarsa lin idan ihtimal saboda zargin ƙarya babu shi dama ai saboda ƙaryar ce aka ki karɓa li maslahati bid'atihi wa taqwiyatiha iz law qama fi haqqihi ihtimalul kazi domin da a ce a haƙƙinsa an gane zai iya yin ƙarya ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hawa ko in aka gano cewa saboda san zuciyar bid'a tasa zai iya wa annabi ƙarya awal bid'a alaihi aka gano la kharaja zalika an haddil adal to kaga aida bai zama adal ba bai zama nagari ba wa adal amru ila ittihamihi fi dini kaga kada sai a dawo kuma a a cikin al'amarin wanda ake tuhumar su addini fadalla zalika ala idami hadha al-ihtimal fi haqq al-mubtadi' al-mawsuf bis-sidqi kaga kenan in mutum an tabbatar da yana da gaskiya ko da yana bid'a da amana wa ghayr zalika min as-sifat al-muqtadiyah li qabul hadithi wal akhadh anhu da sauransu cikin sifofin da suke tabbatar da za a iya karɓar hadisinsa to kaga wannan ya yi nuni akan cewa ba magana ƙarya a cikin al'amarinsa to wannan shine game da shari'i na farko a cikin sahihul bukhari game da abin da ya shafi ruwayar da imamul bukhari Allah ji kansa da rahama a yake ya sharɗanta fin rijal wanda za mu gani mun faro daga shafi na 44 ne zuwa wannan za mu shiga sharaɗi na biyu kuma insha Allahu wanda ne thubutul liqa'i fi sanad mu'anan mu'annan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana ala wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh